Sabuwar gwamnatin ta riƙon ƙwarya wacce Firaminista bugo da ƙari ministan kuɗin ƙasa Ali Muhammad Lamin Zain zai jagoranta na da mambobi 21 da suka hada da fararen kula galibi bakin fuskoki da mata hudu da wasu daga cikin hafsoshin sojan da suka yi juyin mulkin na 26 ga watan Yuli. Shugaban kungiyar Voix de Nasir Saidu ya bayyana gamsuwa da tsarin da majalisar CNSP ta yi amfani da shi wajen waɗannan naɗe-naɗe. Rashin alaƙa da aga mambobin gwamnatin da siyasa shi ne abun da mutane sun kashi daɗi na biyu mutane ne waɗanda mahi yawanci wasu ma ba a san su ba shi kan kan shi firaminista sanin da aka mishi shi ne ga matsayin shi na ƙwararre bisa al'amari na kuɗi mutane sun yaba suna jin ita ce gwamnati wadda za ta kama turba ta ceton ƙasa gwamnati ta mutum ashirin da ɗai har da firaminista abu ne na yabawa Ɗan rajin kare demokradiyya Abdu Alhaji Idi na haɗin gwiwar ƙungiyoyin FSAN wanne shi ma ya ba da yadda aka takaita yawan ministocin gwamnatin ya gano wasu kurakuran da ka iya shafar sabuwar tafiyar da aka sa gaba. Zaben firaminista an yi wannan aiki da tsanaki. A cikin ministorin ma akwai wasu wanda kamar ba a yi ba aiki da tsanaki aka zaɓe su. ka gani eh, an saman technique information professional an rushe ministar din shi ko wannan ministar din yana da umfani bai kamata ba a ce an rushe shi an mai da shi wata direction haka a ministar din education wannan ina tsammanin kuskure ne aka yi tun da wanga lokaci na yau in babu anseman technique babu formation professional a duniyar ba ta da kyau mana tushen ci gaban kasashe shine anseman technique da formation professional bai kamata a rushe shi ba sabuwar gwamnatin na da mata hudu wato kashi ɗaya daga cikin biyar na yawan mukamai to amma a cewar jigo a kungiyar emsu sando ya ta taya girman tangardar da suka hango ta fice batun kason jinsin mata mu mun yi da son da kakin su sa waɗannan ministocin ya kamata su yi bincike mai zurfi na kirki a dibi wane ne da wane ne wa ya kamata wuri kaza saboda in kuka yi la'akari aka diba akwai waɗanda an san su sun zamna cikin harka wancan gwamnatin tan shamar gayi sun yi ɓaram yanzu da wannan gwamnatin ta zo aka maida su gehe kuma yau muka tawayi gari muka iske su da shi abin da yasa suka yi wannan abun ba ne mu bamu san menene gaggawan su ba tunda ya kamata a ce sun ce ma SJ SJ in duka minister su ci gaba da aiki ka tsaye da aikin gwamnati su dauki lokaci su yi lissahi su diba su bincika su bambanta dan duma da kabewa sannan a sa Wannan na wakana a yayin da shugabannin kasashen yammacin Afirka mambobin ECOWAS ke gudanar da taro a Abuja na neman mafitar dambarwar siyasar kasar da yanzu haka ke fama da hare ta'addanci. Na baya-baya shine wanda ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro biyar a jiya Laraba a ƙauyen burku-burku na jihar Talabiri. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.